Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya da fara'a da nomad da dalol sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga birnin Washington DC tare da Babaya ko Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau ce ranar da hukumar lafiya ta duniya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakar da jama'a game da illolin shan taba sigari. Kan batun shan taba sigarin nema za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. waɗanne hanyoyi kuke ganin al'umma za su bi wajen ƙaurace wannan ɗabi'a mai cutar da bil'adama ku kira layinmu ku faɗa mana ra'ayoyinku lambar mu ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga najeriya da kuma tasirin azumi akan matasa amma kafin nan sai mun fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce ya yi tattaunawa mai ma'ana da babban na hannun damar shugaban kuriya ta Arewa Kim Jong-un a yau Alhamis a birnin New York a kan yiwuwar gudanar da taron koli tsakanin shugaba Kim ɗin da kuma shugaban Amurka Donald Trump. pompeo ya aike da saƙon twitter a kan shafinsa jim kaɗan bayan tattaunawar da suka yi a kusa da hedkwatan majalisar ɗinkin duniya tare da tawagar ƙasar koriya ta arewa ƙarƙashin jagorancin babban na hannun daman shugaba kim kuma tsohon shugaban ma'aikatar leƙin asirin koriya ta arewa da ake kira kim yon chol tun da farko shugaban amurka donald trump ya ce tattaunawa tsakanin pompeo da kim yong yongchol na tafiya yadda ya kamata kuma ya kyautata zaton samun gudanar da taron koli da kim jong-un a singapore a ranar 12 ga watan yuni kamar yadda aka tsara shugaban ya ce yana sa ran tawagar koriya ta arewa za ta kawo masa ziyara a nan washington gobe juma'a domin kawo masa wata wasiƙar da kim jong-un ya aike masa trump ya ce yana zuba ido ya ga abin da ke kunshi a cikin wannan wasikar Trump ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa tana yiwuwa sai sun yi ganawa da dama da Kim Jong-un kafin su cimma yarjejeniya a kan wargaza shirin kera makaman nukiliya ta Koriya ta Arewa da kuma wato Pyongyang ɗin kenan ta kuma kawo ko kuma ta wargaza makamanta na nukiliya nan da nan. a wata sabuwa kuma shugaban amurka donald trump ya faɗa a yau alhamis cewa bai kori bai kori tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey saboda binciken rasha ba kenan ya yi amai ya lashe akan matsayinsa na baya cewa binciken ya yi kore sa ne saboda wannan binciken ya faɗa a cikin wani saƙon twitter cewa bai kori james comey saboda batun rasha ba sai dai ya ɗora laifi a kan kafafen yada labarai da yake kiransu masu cin hanci da rashawa cewa su ne suke yada wannan labari akan koran comey a wata hirar talabijin da yi da wani mai gabatar da shirye-shirye a kan talabijin nbc lester holt a bara trump ya ce batun rasha ita ce a gabansa yayin da ya yanke shawarar koren komi. ya kara da cewa yayin da na yanke wannan shawaran yana fadawa mai masa tambayoyi cewa kai da kanka kasan cewa wannan batun rasha da trump mutane ne suka kirkiro kuma ya ce uzuri ne 'yan jam'iyyar democrat suka bayar saboda sun sha kashi a zaɓe trump da yana ci gaba da fuskantar matsin lamba a kan binciken da robert mueller yake jagoranta inda yake yawan fada a shafinsa na twitter cewa wannan wani bita da kullin siyasa ce saboda babu wani haɗin baki tsakanin kwamitin kamfensa da kuma ƙasar rasha sai dai wato ya kuma ce bai yi wa binciken katsalanda ba ta hanyar koren kwami a shekarar da ta gabata lokacin da shi kwami ɗin yake shugabantar wannan bincike na rasha dan jaridan kasar rasha da ya taimaka wurin shirya labarin karya akan mutuwansa domin ya kauce wa shirin kashe shi da rasha take niyyar yi ya ce an zuba mai jinin alade ne sannan aka wuce da shi a mutuwari hukumomin ukraine sun faɗa a jiya laraba cewa su ne suka shirya wannan mutuwar cogin bayan sun gano cewa jami'an hukumar tsaron rasha sun ba da umarni a kashe shi wata ɗaya da ya gabata a cikin bayaninsa na farko tun lokacin da wannan labarin ya bayyana arkady babchenko ya faɗa a wurin wani taron manema labarai a birnin ki da ke ƙasar ukraine cewa tana yiwuwa ya ki yin wannan abu inda an tunkare shi wata ɗaya da ya gabata amma dai daga bisani ya amince da yin hakan babchenko ya ce bayan ya isa mutuwari sai ya canza rigarsa ya zauna yana kallon labari da ake bayarwa akan mutuwarsa na ƙarya mai magana da yawun fadar kremlin na shugaban rasha ya faɗa a yau alhamis cewa ya yi farin ciki cewa babchenko na nan raye amma dai mutuwar ƙaryen abin al'ajabi ne labaran ne sashen murya amurka a nan washington dc Madalla yau ce ranar da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ware domin faɗakar da jama'a game da illar shan taba sigari. Gwamnati na ɗaukar matakan faɗakarwa da kuma hana shan sigarin a wasu wurare. Babangida Jibrin daga Legas ya aiko mana da wannan rahoto. Miliyoyin mutane ne dai ke mutuwa a sabili da kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigari a ƙasashen duniya daban-daban. Adadinsu kuwa kamar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ya kai miliyan shida. a yadda kuma mutane dubu ɗari shida wayanda ba sa shan taba sigari amma kuma suke mu'amala da masu shan su ma suke rasa rayukansu sakamakon kamuwa da cutuka da ke da nasaba da shan taba sigarin wasu daga cikin cututtukan da ake kamuwa da su a sakamakon shan taba sigarin dai sun hada da cutar kansa ko kuma daji sai dai kuma duk da hatsarin da ke tattare da kamuwa da wayannan cututtuka hukumomi na bayyana fargabansu game da yadda matasa musamman mata ke rungumar wannan ɗabi'a na shan taba sigari musamman ma dai a kasashe masu tasowa to kowane illa shan taba sigarin ke da shi ga lafiyar bil'adama tambayar kenan da naiwa dr salisu ibrahim to shan taba sigari yana haifar da cututtuka masu ɗimbin yawa a bil'adama na farko akwai ciwon da ake cewa cop chronic of Uh, obstetric pulmonary disease shi wani ciwo ne da ya shafi toshewar hanyar iska na da ke kai iska a huhun dan adam sannan kuma an bincike ya nuna cewa shan taba sigari yana haifar da ciwon kansa kansa da ke shafar huhun dan adam sannan kuma kamar mata masu an gano cewa ciyan taba sigari ma yana da alaka da wasu nau'i na ciwon daji ba ma kamar ah, abin da ya shafi bangaren wajen mata. Yanzu haka dai bayanai sun nuna cewar mata na ɗaya daga cikin waɗanda su sigari ke wa illa. I'm Lawrence Clinton. Uh, yes, I'm aware that uh, today is a tobacco uh, day for the smokers. The federal minister of health says it's dangerous to health and uh, smokers are liable to die young. But from my own extent, I would say the tobacco company, they should stop man producing tobacco and uh, cigarettes and other stuff. Ya ce kwarai da gaske na san cewa yau rana ce da aka ware domin faɗakar da al'umma game da illar shan taba sigari to sai dai kuma kamata ya yi su kamfanonin da ke yin taban gwamnati ta hana su yin taban ta yadda mu ma ba za mu gani ba balle ta mu saya to koya masu sai da sigarin su ma suke ji game da wannan rana gwamnati ya kamata ta ɗauki mataki domin ta hana kawo ta hana masu yin sigarin ta hana masu samar da sigarin ta hanyar haka ne kawai da a samu ragowar mashayan sigarin to gwamnati da ta kara haraji na sigari da sauran kayayyaki dai haka wannan ya sa an samu kun samu ragon masu sayan sigari masu shan sigari gaskiya ba a samu ba hasali ma dai sai ma dai ƙara abin karin kuɗin da kawai mutane suna ta da yin ƙorafi ne akan sigari tana ta ƙara kuɗi tana ta kara kuɗi sigarin da ake sai da naira goma ne ta koma naira ashirin ta naira ashirin hira a sai da biyu naira hamsin kuma ga sigari ma ba ta samuwa inda ya kamata mata ma na sayan sigarin nan eh mata na saya mafi akasari yan mata su suka fi shan sigarin da kuma matasa ko a kwanan nan ma dai gwamnatin ta tarayyar najeriya ta kara haraji ga kamfanonin sigari da kuma kamfanonin da ke sayar da kayayyakin maye to sai dai hakan bai hana 'yan najeriya musamman ma dai matasa ci gaba da busa sigarin ba kirarin da 'yan birni da yake wa taba sigarin ta ba shan ki banza barin ki banza baban ya jibrin murai amurka daga lagos to a gaida baban gida jibrin in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku da take wuce ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya Muna son jin ra'ayinku kan hanyoyin da al'umma za su bi wajen ƙaurace wannan ɗabi'a mai cutar da bil'adama. Lambar mu ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tarawa da ɗaya. Kafin nan a shakata da wannan waka Sarkin yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, Madalla, mun samu kiranmu na farko daga Sokoto, wani ne akan layi daga Sokoto? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aminu wa alaikum salam ya sunan malama. Sunana Usman E. Bello Bonkari, karamin hukumar mulki ta Binji a jihar Sokoto, Najeriya. To malam Usman muna sauraron ka dan kashe rediyon ka da Allah sai mu fi jin ka sosai. Na'am to alhamdulillahi akwai matakan da dace al'umma su ɗauka shine na farko iyaye su kama wayar da kansu dangane da babban matsalar da ke sigari ke kawowa da su kansu ma'aikata jami'an tsaro da kuma gwamnatoci na kasashe ya da kyau a ce an samu wannan taba tsananin haraji ta yadda ba za a shigo da ita a cikin kasashe ba domin idan mun diba kowane kwanan sigari za a ga an sami shi a mutum na iya mutuwa cikin kan lokaci amma hanyar mutane ba su hoya fahimta ba saboda haka da kyau a ce an sa wasu hotuna masu jawo hankali dangane da waɗannan abubuwa suka su ƙungiyoyi masu zaman kansu su yi amfani da wannan rana ta irin yau a wayar da kan mutane muhimmanci ko kuma haɗarin da ke da shan sigari da kuma haɗarin da su kansu al'umma idan suka shaƙe ta suke fama da shi wannan al'amarin ya ku tashi lafiya to malam usman bello kai karamar hukumar kita bin jaja sa to malam usman mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka bari mu je nasarawa ne akan layi daga jihar nasarawa na'am to salamu alaikum amin wa alaikum salam ya suna malamin To alhamdulillah kana tare da Garba Sale likitan rediyo na garin Agwabun Domin jihar Nasarawa. To Malam Garba Sale muna sauraron ka me zaka ce kan wannan maudu'i namu na yau? To gaskiya wannan maudu'i naku yana da muhimmanci sosai domin magana akan abin shaye-shaye din nan musamman taba sigari. Mm. Da da kamar shekara ashirin da ta wuce lallai na sha sigari nan amma ta da na ga abin cuta ne kuma yana cutar da ni na ji na kamar zai tsage Mm. daga karshe na daina a halin yanzu ta wace hanya ka baka daina yaƙi da kokarin barin wannan sigarin ga mai sha domin ka kunna sigari ka zo kusa da ni zan roke ka ce dan Allah ka yi hakuri wannan abun yana cutarwa to a gurguje malam garba a gurguje ta wace hanya ka daina sha sai mutum uku kuma sun daina saboda haka anan ina roƙon hukuma domin gashi an rubuta a jikin kwalin an ce wannan abun da kake sha zai cutar da kai kuma to malam garba mun gode kwarai da gaske har yanzu dai muna nasarawa ne akan layi daga nasarawa salamu alaikum amin wa alaikum salam ya sunan malamin suna na dogo na uwale malafa dan garkida. to dogo na uwale muna sauraron ka Yawwa. shan taba sigari dai gaskiya ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki a kai ya kamata a hana shigo da shi ma gaba ɗaya kaga mutane ma ba za su samu sai ba to idan aka hana shigo to to mun gode dogo na wal da wannan ra'ayi naka to mun sami kira daga bauchi wane ne akan layi daga bauchi Wanda ne yake kira daga bauchi ya suna malamin ban dau sunan ba wada wada to malam wada muna sauraron ka me zaka ce kan wannan maudu'i namu ana magana kan menene yau ranar yaƙi da shan taba ta duniya taba sigari to shine muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayi wani hanyoyi al'umma za su bi don kaurace wannan ɗabi'a ta shan taba sigari gaskiya shan taba sigari na illa sosai ga ɗan adam malam wada ka taɓa shan taba sigari ko ka sha sigari a baya eh gaskiya taɓa sha ma na zo na bari to ya aka ka bari to wace hanya ka bi ka bari wallahi haka kawai rana guda kawai ina zaune kawai sai ji kawai rashin lafiya rufa ni mm. wallahi tsamallai ne kuma kai nace to in ba na bar shan wannan taban ba zai mun illa sai Allah taimake ka bari to malam wada mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka da wannan labari da ka ka bamu to yanzu dai za mu je Gombe wane ne akan layi daga Gombe ko rana ta wuta daga nan borayen layin ya eh, iya haruna. To ma shehu muna sauraron ka me za ka ce kan wannan batu da muke tattaunawa? Eh, sigari gaskiya tana da illa ga lafiyar ɗan adam. Mm. Sannan ni akwai mutane da na sani suna shan ta tana musu illa amma haka suna ta shan ta ba su daina ba. Mm. Wannan ya rage gwamnati ne ya kamata su ɗan mataki a kai domin in gwamnati ba ta hana shigo da shi ba. Mutane ko ba su hana daina sha ba. to ba ga gwamnati na ɗaukan matakan ƙara haraji akan tabar sigara domin ta yi tsada kada mutum ya samu ya saya amma to malam shi mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka bar mu je ogun wane ne akan layi daga ogun kana magana da alhaji usman baka sai da nama bashi bakin kasuwar kano alhaji usman baka sai da nama bashi muna sauraron ka yau to ni da mun shawara ta ce ko kuma in ce addu'a da ya kamata a yi wa masu shan taba sigari mm. saboda na farko tabar nan gaskiya lokaci ɗaya za ka ga mutum ba zai iya barin ta ba daidai ɗan lokaci lokaci ya rage ɗaya biyu gobe ya ƙara ragewa har Allah ya bashi iko ya bari. Wato mutane su ba a hankali a hankali kenan idan suna son bari. yauwa mm. wanda yake shan goma ya dawo ya sha hudu ko uku to ta haka Allah da zai sa in Allah da zai bari hmm. kuma yana fatan Allah ya sa kowa wanda ya ji da kunnensa Allah ya sa kuma ya ɗauki wannan mataki wal Allah zai masa amfani to Alhaji Usman mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar mun gode kwarai da gaske amma za mu je Bauchi yanzu wane ne akan layi daga Bauchi ah, Muhammad Bello Magaji ne akan layi Muhammad Bello Magaji muna sauraron ka me zaka ce eh. mana game da wannan batu wannan hakika shan taba mungun abu ne wanda mm. ba shi da kyawu kuma kamata ya gwamnati ce ta yi hanyar da za a dakile shi to ya al'umma za su bi mutum yana shan sigari wata hanya ya kamata ya bi kana da shawara da aka ba wani masu shan ne kawai ba wani abu ba don nima na sha ya aka ka bari wallahi haka kawai na ga cewa ba ta da amfani ne kawai na ga cewa wato sai ka dinna zuciya za ka iya bari kenan a kwarai da aniya to malam Muhammad mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka to bari mu je filato wani ne akan layi Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam ya suna malam. Mai magana dai Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar filato To Bala Komanda muna sauraron ka. To watan gaskiya maudu'in nan Allah ya saka da alkhairi to gaskiya game da masu shayin sigarin nan to sun san da cewa yana musu illa don akwai wanda kusan muna tare da shi a rana a lokacin sai ya maka sama da kwali kusan guda uku kowane kwali ɗaya guda ashirin ne guda sittin haka data ta cinye shi tana cinye shi yana wannan ka dinga miki nasiya abin ya gagara to fi yawa da ka ga wa'ansu idan mutum ya sa a ransa wallahi kamar a cikin wannan watan ramadan din mutum in ya barta wallahi yana cikin addu'a yana addu'a ya barta to ya to Allah ya sa mu dace to malam bala wannan gudunmawa ta mun gode kwarai da gaske bari mu je Bauchi wani akan layi daga Bauchi ah, Assalamu alaikum Hausa Amin wa alaikum assalam ya suna malamin na Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi to malam Ayuba muna sauraron ka a gurguje me zaka ce game da wannan baudu'i to gaskiya dai ya kamata masu shan hakuri ne ya kamata su yi su bari saboda kaga hukumar lafiya ai ta ce shan sa yana kawo illa kuma yana saurin kashe mutane to a gaskiya tunda hukumar lafiya ta ce abin baya da kyau yana da kyau su yi kokari su bari su yi haƙuri su daina na gode mai magana ayuba garba imam kafin daki a jihar bauchi to malam ayuba mun gode kwarai da gaske kuma da fatan kowa ya ji ka wato za mu buɗe muku layi gobe domin ku kira ku bayyana mar'ayinku da kuma ɗaga wannan waya muka ka ƙarshen ɗaga wayoyinmu a yau To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe biyar saura minti goma. Menene tasirin azumi akan matasa? Masha Allah, suna Mahmudu Muktar Dangote. Alhamdulillah, muhimmancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kai na matsayin na musulmi saboda ina ɗaya daga cikin shiga musulunci. Allah ya wajabta mana azumi dole ne akan musulmi. Yake na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake biya wa yake ba dan azumi shi ke sani azumi. Muhimmancin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan ƙara min lafiya duk shekara duk sai a kan azumi zo ka samu da karuwar lafiya ka rage yankin abubuwan da ba su kamata ba da maganganun da ba su ba da kuma zuwa wurin da ba su dace ba. Alhamdulillah. suna na honorable dan shehu mai turare to alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata goma sha biyu allah ya zaɓe shi wata na na rahama na jinƙai na ɗayauta bayi daga wata zuwa aljanna a wata na mai muhimmanci he da duk aka tsoro saboda haka yana ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada musamman wanga lokaci ka yi abu guda za a linka maso goma idan ka yi goma za a linka maso so ɗari idan ka yi za a linka maso so To Allah ya sa mu dace, yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. jagoran 'yan wasan kungiyar kwallon kafar super eagles ta Najeriya john michael obi ya shaida wa 'yan kasar cewa ba su da wata hujja ta kin tabuka abin a zo a gani a gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana a ƙasar rasha michael obi ya bayyana hakan ne sa'ad da 'yan wasan da kuma jami'ansu suka ziyarci fadar shugaban kasa da ke babban birnin tarayya abuja domin yin ban kwana akan hanyar su ta tafiya gasar kaftin din ya ce wannan ne karon farko da za su halarci gasar cin kofin duniya salon alon ba tare da wata matsala ba ko kuma bashin haƙoƙinsu a sa ga 'yan wasan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi masu fatan alkhairi kane ya yi kira gare su da su ɗaga tutar ƙasar ta najeriya a wajen gasar wani labari da ya girgiza duniyar kwallon kafa a yau dinnan dai shine na yin murabus da mai horar da 'yan wasan real madrid ta kasar spain zinedine zidane ya yi daga mukaminsa zidane ya yi matsaya tare da ba da sanarwar sauka daga mukamin nasa kwanaki biyar kacal bayan da ya lashe gasar zakarun turai ta bana ya soma aiki ne da kungiyar a watan janairun shekara ta 2016 inda ya kafa tarihin lashe gasar ta zakarun turai har sau uku a jere tare kuma da gasar la liga ɗaya labarin barin aikin nazi dande ya zo wa jama'a da dama a ba zata duk da yake wasu kam sun yi hasashen wani abu makamancin haka sunana umar ahmad kware mai yiwuwa ya yana dama kila ya riga ya niyyar zai ajiye wannan aikin watakila kuma bai niyyar ajiyewa ba saboda kila abubuwan da ya ga sun dan tusgo can baya yanzu da ya ga ya riga ya cimma burin shi ya ajiye sunana abubakar suleiman to ni dai garan dai ban ji daɗi ba amma dai gare shi dai to wanda ya ɗauki matakin nan to gaskiya fa mi da na ganin ma ya mai daidai sunana sani wanke shi ina goyon bayan ƙungiyar kwallon real madrid eh to gaskiya na ji daɗi a matsayina na magoyin bayan real madrid in ya ci gaba gaskiya za su yi mai walakanci haka da ya yi daidai a wani labarin kuma rahotanni na cewa da alamu tsohon kocin arsenal asim wenger na kan hanyar maye gurbin zidane a matsayin sabon kocin kungiyar real madrid duk da yake dai ana hasashen kocin chelsea antonio conte da tsohon dan wasan madrid din goti duk suna daga cikin jerin sunayen da aka sa ran baiwa aikin to amma ana ganin cewa benga yana a sahun gaba a aikin na horar da 'yan wasan kungiyar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To yanzu kuma sai sharhin murai Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ƙarƙashin shirin bada tukuci na Amurka da ake kira da War for Justice, ma'aikatar harkokin wajen Amurka za ta bada tukucin kuɗi dala Amurka miliyan goma ga duk wanda ya ba da bayanan da za su taimaka wajen gano inda shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda a Nusra Front ko kuma ANF yake. Wannan ne yunkurin bada tukuncin farko da aka saka a kan shugaban ƙungiyar 'yan ta'adda a nusra. wanda wani bangare ne na kungiyar alka'ida a ƙasar siriya a shekarar 2013 aljaulani ya yi mubaya ga kungiyar alka'ida da shugabanta ayman azawahiri bayan da ya bayyana rashin sa da kungiyar isis a bainar jama'a sannan a shekarar 2016 cikin wani faifan bidiyo da yanar gizo ya nuna yadda yake yabon kungiyar ta alka'ida da shugabanta tare ma da canzawa ta su kungiyar suna daga annusra zuwa jabhat fat sham Ƙungiyar ta'addanci INF a ƙarƙashin jagorancin aljaulani ta gudanar da ayyukan hare-haren ta'addanci da dama a faɗin ƙasar Siriya ta saka faɗa kan ɗimbin fararen hula. Ko a shekarar 2016 ƙungiyar sai da ta bada sanarwar sace wasu 'yan ƙabilar Kurdawa fiye da mutane 300 a wajen wani shingen bincike. Sai kuma wasu mutane guda 20 da ƙungiyar saka ba da sanarwar sun yi musu kisan gilla a ƙauyen Druze da ke yankin Idlib a ƙasar Siriya. A cikin watan Janairun shekarar 2017, kungiyar anf ta haɗa gwiwa da wasu kungiyoyi da dama masu ra'ayin riƙau domin kirkiro da wata kungiyar bai ɗaya mai suna Hayata Tahrir Sham wato HTS a takaice. Kungiyar anf ta ci gaba da kasancewa wakili alka'ida a Siriya ƙarƙashin jagorancin Aljaulani, ita kuma kungiyar a matsayin wani jigo na HTS. A cikin shekarar 2014 ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana kungiyar ANF a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. bugu da ƙari kuma a shekarar ne ita ma majalisar ɗinkin duniya suka sanya ƙungiyar a jarin ƙungiyar da ta kakaɓawa takunkumi tun a shekarar 1984 da aka fara shirin gwamnatin amurka na bada takwici ga masu fallasa 'yan ta'adda zuwa yanzu shirin ya biya fiye da dala amurka miliyan 125 ga mutane fiye da 80 da suka bayar da bayanan da suka yi sanadiyar kama 'yan ta'adda ko kuma hana ayyukan ta'addanci a duniya baki ɗaya. Za ku iya samun ƙarin bayani game da aljaulani ta shafin yanar gizo na www.rawarforjustice.net. Muna kira ga duk wanda ke da wani bayani akan aljaulani da tuntubi ofishin shirin gwamnati Amurka na bada tukuci akan adireshin imel din wato info at rawarforjustice.net. Ga mazaunan arewacin Amurka kuma suna iya buga wayar tarho akan lambar nan ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu ɗaya ko ku aiko da wasiƙa kai tsaye zuwa harwar justice washington dc biyu sifili biyar biyu sifili sifili uku sifili uku usa sannan gwamnatin amurka ta yi alkawarin sirranta duk wanda ya bada bayanai sharhin murya amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wanda kuma ya kama ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Ƙungiyar ba da agaji ta kasa da kasa ta Red Cross ta sadar a jiya Laraba cewa ta tura likitocin tiyata da wasu ƙwararrun jami'an kiwon lafiya tare da kayayyakin taimako domin su taimaka wa abinda da ta kira karuwar buƙatar taimako a fannin lafiya a Gaza. kungiyar ta red cross ta ce ta karfafa taimako da za ta yi na watanni shida zai hada ne da kafa cibiyar tiyata mai gadaje hamsin domin ba da himma ga jinyar mutane da suke fama da rauni na harbin bindiga a cikin wani tashin hankali na baya-bayan nan akan iyakar isra'ila da gaza rundunar isra'ila ta kashe akalla falasɗinawa 115 tun ƙarshen watan maris lamarin da ya janyo wa isra'ila suka na yin amfani da ƙarfi isra'ila ta zargi mayakan ƙungiyar hamas da takalar tashin hankali kuma ta ce ta ɗau wannan mataki ne domin kare iyakarta tashin hankali da ya ɓarke a kan iyakar ƙasashen ya yi sauƙi a jiya laraba yayin da jami'an falasɗinawa suka ce an cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da isra'ila wanda masar ta jagoranta sai dai jama'an isra'ila ba su tabbatar da wannan yarjejeniyar ba amma dai sun ce idan aka daina harbo harsashi ko roka daga gaza inda mayakan sa kai suke to isra'ila ma za ta dakatar da martanin hare-harenta to madalla masu rawar da wani maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kowa makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr cedric nisar fili hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum